Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Yau Juma'a 22 ga watan Yulin shekara ta 2016 cikin yadda Allah za a kammala taron ƙasa da ƙasa akan ƙanjamau da ake a birnin Daban ƙasar Afirka ta Kudu. A saboda haka yau filin zai dubi kaɗan daga cikin irin nasarorin da aka samu tun lokacin da aka samu bullon annobar cutar da kuma shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga begen Majalisar Ɗinkin Duniya na ganin an kawar da kanjamau kan shekara ta 2030? Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau aka kammala taron ƙasa da ƙasa na 21 a kan cutar ƙanjamau a birnin Daban ƙasar Afirka ta kudu. An samu ci gaba sosai wajen yaƙi da wannan cuta tun lokacin da cibiyar ƙayyade yaɗuwar cututtuka ta Amurka ta gabatar da kashedin farko a kan ɓulla annobar ƙanjamau a 1981. kimamin shekaru 35 da suka shige da kuma tun lokacin da aka fara taron ƙasa da ƙasa na farko akan wannan cuta kimamin shekaru 31 da suka shige. To amma kuma duk da ci gaban da aka samu wajen yaƙi da wannan cuta har yanzu da sauran rina a kaba. Domin daga cikin kimamin mutane kusan miliyan 40 da suka kamu da cutar, mutane miliyan 17 ne kawai suke da sukunan samun maganin jinyan wannan cuta. sai kuma gashi majalisar ɗinkin duniya ta bayyana begen ganin an kawar da wannan cuta kan shekara ta 2030 shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kuwa ga wannan bege kuma waɗanne irin ƙalubale ne ake fuskanta wajen yaƙi da ƙanjamau da ƙyamar da ake nunawa waɗanda suka kamu da cutar na zanta da hajiya maimuna muhammad tsohuwar daraktar da ke kula da ayyukan cibiyar ƙayyade yaduwar kanjamau ta najeriya da ake cewa naka a takaice ga abin da ta ce a yanda muke yanzu al'amarin shine waɗanda suke da cutan da kuma wanda suke kama cutan duk yanda za a samu magani a ce za a kawar da wannan cutar akwai aiki a gaba saboda kuwa faɗakarwar yanzu an fara jan kafa da shi musamman a eh. karkara to musamman a karkara da wannan cutar ba a samunta a karkara amma yanzu an fi ma samunta a karkara kuma a gurin matasa kuma harkar faɗakarwar a nan ne yanzu aka samu cikas saboda gaskiya an yi sanyi da shi lokacin da aka fito da wa'yansu cutuka su ebola da su zika da duk sauran da aka kawo sai aka aka samu ita wannan cutar ta kanjama sai aka daina maganar ta ma mu dai yanzu a Najeriya ki duba ko da aka far talabijin ko rediyo ba a mazancen ta to ya kike ganin za eh, za me ya kawo haka eh kuma aikin san lokaci duk sanda za a ce za a ci mu galaba da akan wata cuta dole sai gwamnati ta yi hibbasa an tabbatar da cewa an samu kuɗin da za a yi aiki da shi kuma an bazama kuma wannan abin ba wai gwamnati kawai ba kafafen rediyo da kuma um, shugabanni dole su ɗauki wani abin da muhimmanci saboda ala halin yanzu za ki samu idan mata suka je awon ciki da yawa za a ga suna da wannan cuta in ko aka ce an samu wannan allurar da za ta kashe wannan ƙwayar cutar wanda za ta kashe kwayar cutar in dai ba za a faɗin da cewa kada a ɗauki cutar ba ko da an zo kafin ta zo ƙasar afirka har ta zo najeriya to sai an yi da gaske saboda duk kasashen da suka suka yaƙi da kowace irin cuta ta duniya gwamnati ce ta himbasa saboda in dai su musu ɗauki wannan abin da muhimmanci ba inda za a ji dole ne a sa kuɗi a kai a yi kuma a sa mutane kowaye a cikin karkara da masu unguwanni da hakimai da lokal gamman kowa sai ya hiɓasa akan wannan cutar saboda wani za a ce ga an fi damuwa da a yi hanyoyi ko a duba abin da za a je a kwamishinan amma rayuwar shi talaka ba a duba ta kuma gaskiya faɗakarwa da ake yi kamar yadda na gaya miki yanzu gaskiya ba faɗakar wannan kuma wannan cutar ƙaruwa take yi Za a ce in aka ba da rahoto aka kai majalisar ɗinkin duniya za a ce wannan abu ya ragu wancan abu amma fisa sabi layi idan za a zo a yi inda za a ce kamar a yi layi a ce za a ɗauki masu cutar nan a gwada a gani za a ga cewa cutar nan fa tana ƙasa tana dabu. To bisa la'akari da cewa masana sun yi bayani akan cewa daga cikin adadin waɗanda suka kamu da cutar ta kanjamau kashi kusan kashi 60 daga cikin ɗari ba su ma da sukunin samun magungunan jinyar da ake da su da ake ba ake bayarwa yanzu kuma gashi hmm. yanzu kin yi batun cewa ana ana yi wa batun faɗakarwa ko kuma yaƙi da wannan cutar ɗaukar sakainar kashi a Najeriya to ina mafita hmm. eto eh kin san kamar um, yadda masu bincike suka suka suka kawo rahoton cewa so tari wayanda suke ma bukatan maganin ba sa samu kuma kin cuta ce wacce daga an ce kana da ita kowa zai guje ka saboda haka mutane da yawa ba sa so ma su nuna cewa suna da cutar balle su zo su karɓi magani saboda kada a guje su Ha, to, eh, to a saboda haka mm. duk da wannan ci gaba da ake ta cewa an samu wajen wannan yakin yaki da da kanjamo a Najeriya har yanzu muna baya kenan bisa ganin kuma cewa Najeriya ita ce ƙasa ta biyu baya ga Afirka ta kudu wajen yawan mm. waɗanda suka kamu da wannan cuta a nahiyar Afirka. Sosai. Wato abubuwan ne dole sai an bayar da an baya ya zama yana da mahimmanci a cikin harkar lafiya. idan aka ce za a nemi yadda za a shawo galaba wannan cutar kamar na faɗa ne kada nauyin ya zama cewa kawai akwai akan gwamnatin tarayya idan aka yi tallafi gaba ɗaya aka ce an yi wa wannan cutar rubutu to za a samu ci galaba amma da idan aka bari aka cewa wannan ɗan kuɗin da muke samu na harkar lafiya shi zai ɗauki wa'annan nauyin wa'annan cututtukan da suke bullo mana to gaskiya yaƙi da wannan cutar za ta yi ƙasa za ta yi likimo kaga hmm. kamar muna cin mun ci galaba amma gaskiya matasan mu a yanzu yanda suke su ne suke samun cutar nan kuma idan aka ce har cuta ta tashi ta kuma kan matasa to mu sa abin da zai kai ba gaba da ai kamar da na gaya miki muna tafakarwa ƙauyuka ne wa ko ina za a shiga saboda um, muna samun tallafi daga kasan waje ko ta global fund ko ta ko ta world bank hajiya maimuna muhammad kenan Shi kuma Dr. Mansur Kabir tsohon daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiya ta Najeriya ga abin da ya ce a kan shan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga begen Majalisar Ɗinkin Duniya na ganin an kawar da kanjamokan shekara ta 2030? To, kin san na gaya miki an bi shekara ashirin ana kokarin kirkirowa. ita kin san cutar hiv ita virus din idan ta tashi tana shiga cikin cikin can cikin dan adam ne ta shiga cikin ɓargonsa ta cikin hantarsa ta shiga cikin ƙwaƙwalwarsa saboda haka duk lokacin da aka so a samo rigakafi in an fara an fara sai ta wulle ta gudu to amma kamar da na gaya miki an saka kuɗaɗe da yawan gaske ana ta wannan bincike amma a yanzu nan da ke magana ko a wannan taron ma da ake a afirka ta gudu ɗaya daga cikin babban abin da ake tattaunawa shine ina za a iya samun wannan kuma dai a yanzu dai ba a samu ba kuma babu amma ana nan ana lalibe. To game da batun cewa har yanzu duk da wannan ci gaba da aka samu a ke waɗanda suka kamu da ko kuma suka harbi da ƙwayar cutar kanjamau ɗin nan kimamin kashi a masana an yi bayani akan cewa kimamin kashi 60 daga cikin ɗari ba su da sukunin samun magungunan ma na jinya. To game da wannan kalubala ya kake ganin za a magance wannan matsala? To ai wannan shine babban dama abun tsoro daga irin ƙirƙirar da majalisar ɗinkin duniya ta yi ana da mutum miliyan talatin da shida zuwa mutum miliyan talatin da bakwai da suke da wannan cuta kuma suna bukata a sa a magani amma a idin ƙididdigar da aka a ƙarshen wannan shekarar mutum miliyan goma sha bakwai zuwa mutum miliyan goma sha takwas ne suke shan magani kin ga ka iya cewa hamsin zuwa arba'in da biyar zuwa hamsin basu ɗari da kawai suke samun magani kuma akasarinsu mutane da suke zaune a kasashe masu tasowa kuma kin ga yadda tattalin arzikin mu yake kara tafarbarewa tun ba da kasashen da suke a nan afirka ba wannan shine yasa nake ta kwakwanto a zuciya ta cewa anya kuwa in dai ba wani sabon salo aka samu ba in dai ba shugabanni ne suka sake yaɗa kai da hukumomin shanin aikin lafiya ba za ku iya samun wato a care wannan cuta nan da shekara goma sha biyar to lalle akwai wannan ƙalubala kuma akwai buƙatar shugabanni a ci gaba da sanar da su domin su sa ido a kai a kawo kuɗaɗe isassu wajen tafi da sha'anin aikin lafiya. To ya kake ganin yaƙi da wannan cuta a Najeriya? To Najeriya kin san tana ɗaya cikin ƙasashen da suke suke jan duniya a baya kwarai. Saboda eh, shekarun baya muka yi ƙididdiga nawa muke bukata a shekara guda saboda mu care ciwon mu ba da magunguna na wannan cutar. Muna bukatar lokacin estimate miliyan ɗari da ashirin dala. gwamnatin najeriya da kyar take ta iya ba da miliyan takwas zuwa miliyan tara gwamnatin amerika take ba da miliyan arba'in da biyar da sauran ƙungiyoyi to najeriya tana cikin kasashe da suke lalle ba sa sa isassun kuɗaɗe don kin ga afirka ta kudu tana da kanjamau da yawa kin ga indiya amma gudunmuwa da suke bayarwa wajen yaƙi da wannan cuta sun fi abin da najeriya take shi yasa nake so ne amfani da wannan dama na ja hankalin shugabanninmu da 'yan majalisunmu da su ministocinmu da suke kula da sha'anin aikin lafiya akwai bukatar sake sa ido domin in suka ba da gudunmuwa aka ba da isassun kuɗaɗe magungunan nan akwai su kuma za su taimaka wa talakawan mu kuma za su taimaka wa mutane. Sida ma yanci ne shi ne sarkin mayu in ya kama ka doktor bai hudda ka malam bai hudda ka duk wani boka bai hudda ka. To masu iya magana dai suka ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira, gyara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba. Masu sauraro abin da ya sauwaka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar Allah ya kare mu daga kowane irin cuta. Mata, kamar yana sake wando. kullum yana canza wani gabdi gabdi gabdi gabdi kamar yana sake takalmi na ce mashi alhaji dibo alhaji dai na hakan ga ka je ka ɗauko sida alhaji sai ya ce min yunwa ce asida talauci ne asida rishin kudi shi ne asida kullum yana shagalin shi yana ta canjin gabdi yana ta canjin mata wata ranga alhaji kwance ranga alhaji kwance na ce mashi alhaji kakaha alhaji sai ya ce ni face mushe ji face mushe